يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ما لمين ينوى لبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna mana wannan dare na asabar goma sha biyu ga watan muharram hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya yi daidai da 26 ga watan 6 miladiya shida. muna masallacin juma'a na abu hurarata radiyallahu alhu ne ke gwiwa layout a cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin sahihi imamin bukari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitab tafsirin Qur'an babubuka ne da ke magana akan tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin ko ƙarshen suratul a'raf za mu tashi hadisi na dubu kudu kenan da ɗari shida da talatin da tara amma kahin sannan akwai kalmar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 عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وماؤها شفاء العين المن والسلوى الله سبحانه وتعالى تغسكن إمومين ليوع بنو إسرائيل يأتي وأنزلنا عليكم المن والسلوى ومن سوكر مكو المن جرأة wasalwa da kuma tsuntsaye garba ruwa ne da suke sha mu yanzu sai dai mu ce mai jus to shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam aka samu hadisi gare shi yana magana akan dangin almanu imam bukhari yake haddasa na muslim ibn ibrahim شنو ابن حجاج الأسفي أبو بسام أنا عبد الملك شين ابن عمير كينا أنا عمرو بن حريث عن سعيد ابن زيد جنة في حديث الترمذي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي alkam'atu min al-manni abin da ake ce ma al-qam'a shi ma dangi ne na almanni alkam'atu suna ne dai abai da dadi gara ɓasa ake samun shi ba nomawa ake yi ba amma a daji ake ɗebowa akwai wanda zai kare mu da sunan shi kamin faɗi wanda na sani a daji ake ɗebowa in ya hudo sai ya lema a lokacin damana kuma da damana ta wuce shi kenan a ce lema an ƙi cewa lema da suna muke so komai rashin daɗi ne a komai rashin daɗi ne eh kaji ba turanci muke ko hausa maji ba maji ba to na ji kai yanzu bakin ka bai hita da kyau eh ka zama dan uwa annabi Musa Allah ba ƙara maka laya yam dangin kare suke ce mai cikin daji yake tsirowa wasu bisa ƙwanƙwa jiɓa ya tsiro ya tsiro zai turo leman na nan lulluɓe haka ya girma sai leman ta buɗe ta daɗe kuma kaɗan 'yan ba zuwa ka ɗebe ba sai ruɗewa zai yanda ake samun wannan abin gara ɓasa banza a daji a ɗebo a zo a ci ba a noma ba ba a sayo ba to haka ma alman na ɗin ake saukar musu alman na ɗin ba noma suke ba ba sai suke ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam ke kwatanta wani abin da ake samu garaɓasa kamar yadda su ma din man din aka ba su man da garaɓasa yana hmm? ce alkam a bindin gari min alman ne na alman kama uhu sannan ruwa ruwansa kuma shifa'ul ainai shifa'ul ain wato magani ne ga a sassarar idanu to malamai wasu ce ana amfani da ruwan a ɗiga cikin wasu sinadarai domin a yi maganin idanu wasu kuma su ce a almannu ɗin dai alkam'atu ɗin dai ruwan ake ɗigawa a cikin idanu su ne magani amma tsi ruwan ɗiga cikin idanu to magani ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata باب باب قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلمته وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وموسى بن هارون قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن علاء بن زبر قال حدثني بسر بن عبد الله قال حدثني أبو إدريس الحولاني قال سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول كانت بين أبي بكر وعمر محاورة فأجذب أبو بكر عمر فانصرف عنه عمر بن جبل فاتبعه أبو بكر ليسأله أن يستغفر له فلم يفعل حتى أجلت بابه من وجهه فقال أبو بكر إلى فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو الدرداء ونحن عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم هذا فقد جامر قال ولد مؤمر على ما كان منه فقبل حتى سلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص على رسول الله وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر قال أبو الدرداء وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل أبو بكر رضي الله عنه يقول والله يا رسول الله لا أنا كنت أظلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم تعرفون لسهمي هل أنتم تعرفون لسهمي إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت وقال أبو بكر سلكت قال أبو عبد الله غامر سبق بالخير باب قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إليكم جميعا abin da hadisi zai fassara ki Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane da mu'minai da musulmai da kafirai da fasikai da kowa da kowa baki da inni rasulullahi ilaikum ni manzo Allah nake ilaikum zuwa gare ku jami'an kafin ku baki dai A tare da an yi kowa ba wanda ya ga dama ya amsa kira wanda ko ya ga dama ba ko ba shi amsa wane ne rasulullah Allah din nan shi ne wa allazi lahu mulku samawati wal ard wanda ke da mulkin samai wal ard da kuma kasa la ilaha illahu babu wani wanda ya cancanta da bauta face sai shi yahuyi shine mai rayawa wa mitu kuma shine mai kashewa saboda haka fa aminu billahi wa rasuli sai imani da Allah da kuma manzon nan nasa da ya aiko annabiyul ummi annabi ne ummi wanda baya rubutu ko baya karatu a lokaci a a'a cikin karance-karance shi ne yayo saƙon da kawo muka zo yana karanta mu yi yu'minu billah wanda ya imani da Allah wa kalimatihi kuma ya imani da annabi mu Isa da kuma sauran manzanni waɗanda suka gabata saboda haka wattabi'uhu ku bi shi la'allakum tabbas cewa ku idan kuka bi shi to ta ta za ku shirya in ko ba ku bi shi ba a to ƙarya ku kun imam bukhari yace haddathana abdullah ibn ibn madini abdullah حدثنا عبد الله يحيى شين Ibn المديني يحيى شين ابن Ibn عبد الله wasu malamai su ce ibn sakan wasu kamar inda ibn sakan shi alfiryabi ya ce alfirabin ya fassara قال حدثنا سليمان ابن عبد الرحمن وموسى بن هارون قال حدثنا الوليد ابن مسلم صاحب الأوزائي كده قال حدثنا عبد الرحمن عبد الله ابن العلاء ابن زبر قال حدثني بكر بن عبيد الله قال حدثني أبو إدريس الخولاني abu idris shine aibullah ibn abdullah al-khawlani qala sami'tu abu darda yace naji uwayyar wanda ake wa kinaya da abu darda radiyallahu anhu yaqulu yana cewa kanat bayna abi bakr wa umar muhawaratu magancece ne ya tashi ga tsakanin abubakar da umar aka ta jefa ma juna magana wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza fa azbaba Abu Bakar da Umar sai Abu Bakar yayi maganar da ta fusatar da Umar kan fa anhu Umar mukdabal sai Umar ya juya ya bada baya sai ta sahiya yana wanda aka fusatar da shi daga bai iya matsayi fattaba'ahu Abu Bakar sai Abu Bakar ya bi shi yas'aluhu yana roƙon shi an yi tafsira da ya yafe mai wannan magana da yi balam ya fal sai ko umar kowai waye shi bai yi ba hatta azlaqa babahu fi wajhihi ya shiga gida ya jawo gambo ya kulle abubakar ranar tsaye garta ba kabala abubakar yi ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani haka sai abubakar ya dawo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala abu darda sai abu darda ya ce lokacin da abubakar ya iso wani hannu inda hu mu muna abun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma sahibukum amma wannan dan uwanku abubakar hada faqad ghabara ko ya tsire ya tsire makowa alhamdu shi ne nunta a yi zurfi a yi cikin teku ya to ya yi nisa a cikin aiki alkhairi kala wa nadima umar sai ga umar yana da nasani da yadda abubakar na bin shi yana roƙon shi ya yaɗe mai ganin da ya yi wanda ta ɓata mai rai amma shi waya abubakar kowaiwaya wa biyu to da annabi ya wannan kalmar sai Umar ya da sani kula ma kana minhu abin da faru gare shi aqbala hatta sallama aljalasa ila annabi sallallahu alaihi wasallam Umar ya ce ko gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sallama ya shigo ya zauna kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allah kabara ko roma annabi sallallahu alaihi wasallam yanda labarin yake abin da ya faru tsakanin su da maganar da abubakar ya mai ya hujjatar da shi da shi ma matakin da ya ɗauka wala abu darda abu darda ya ce wa gadaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya hushi wa ja'ala abubakar ya yaqulu dan haka sai abubakar shi ko yana cewa wallahi ya rasulullah la ana kuntu azlam yace wallahi ya manzo Allah ne ne fa ne zalunci wato ne na zalunci kuma shi ne sa yi hushin daga abubakar ya yi tirafi da abin da ya aikata da ba daidai ba faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an antum tarikuni sahibi shi za ku bar min sahabi na ko ku raba ne za ku yi da shi ma din ba ta mai rai za ku koya za ku yi yanzu Allah maimaita hal antum ku li sahibi ya maimaita hakkun bi wannan wata manzaba ce da daraja ga Abubakar Siddiq radiyallahu anhu daga nan Hausa ke ce ma Abubakar sahabi ko wanda ka ji an ce ma sahabi wato Abubakar a sunansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi ne sahibi alqur'ani ma haka ne zo da shi ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا وقومون كتل شيء أبو بكر شيء النبي حتى تنكوه النبي صلى الله عليه na ce مي <clears throat> yana cewa lissahibihi wane ne sahibu ko dan cikin kogo ina abubakar siddiq ya ta zan kada hankalin kai tashi inna laha ma'ana taimakon Allah da nan tare da mu a lokacin da ya gaza shi dai amma a mika hannu a kama su cikin kogo hankali abubakar ya tashi saboda haka qurani ya tabbatar da sahabbanci abubakar hadisi ma haka nan ya tabbatar saboda haka duk wani wanda ya kore aikin banza ya makara ya sai ya yarda da su sahabi mai daraja mai matsayi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan al'umma dukkan baki da sai Abubakar ko mutum ya yarda ko kashi yadda Allah ya riga ya hukunta kuma abu yadda mutum zai yi da shi bi in bai bi ba kuma ya yi hasara ya bi babu Allah raba mu da ɗaya babu ma balle biyu babu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inni qultu a lokacin da Allah aiko ni na tashi cikin ku da babban murya nace ya ayyuhan nas ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum jami'a ni manzo Allah nake zuwa gare ku jami'a kaftin ku baki ɗaya sai da tara ku bisa ga dutsen safa fa kuntum jawabin da kuka bani suka ce kazan ta yi ƙarya ƙarya ka kai haka na abu lahab ya ce ka tabbas ka sa'ir yau alhala jama'a nan ko halaka ta tabbata gare ka duk yinin yau wata bata wata ka tara mu da babban murya na Allah mai mai martani tabbat yada abu lahabin tabbat yada abu lahabin watab abu lahabin watab har zuwa ƙarshen sura a kala abubakar shi ku abubakar ya ce da ta yi gaskiya a tun daga nan shi abubakar bai tare da ba wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu wanda na kira zuwa musulunci sai na samu turjiya gare shi amma ban da abubakar duk wanda na kira sai a ce to Allah ka tafi dan yi tunani tukuna ko kuma ya ce a to a sai ɗaya a ta tallatawa tukunna amma ban da Abubakar nan take da dai mai magana ya karɓi musulunci nan take ko ina ba a zo ba ko bai je shawara da ko bai je wani tunani ba saboda ka abubakar su je Allah subhanahu wa ta'ala ya wanke shi ya ba shi martaba wadda babu wanda ke ma wannan martaba daga bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan al'umma sai shi matsayin Abubakar Siddiq kenan radiyallahu anhu qala Abu Abdullah Imam Bukhari yace ma'ana ghamara bi ma'ana sabaqa bil khair amma sahibukum hadha faqad ghamara wannan dan uwanku to lalle karshe ka bamar ya tsere bimana ya tsere a cikin mai bil khairi da ayyuka na alkhairi babu haka ba mai kimmai babun babun wa qawlu hitta قال حدثنا إسحاق قال خبرنا عبد الرزاق قال خبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حتى حدث لكم خطاياكم فبدلوا ودخلوا يلحقون على أفتاههم وقالوا حبة حبة في شعيرة شعرة في إيه، نعم وقالوا حبة في شعرة نعم باب قوله تعالى وقولوا حصة wa qulu hifatul wa dkhulul baba jada, zuwa ƙarshen aya Allah ce a lokacin da za ku shiga wannan ƙofar birnin wa qulu ku ce hifatul sarayarwa ka ɗauke mana zunubanmu ya Allah alhatsu shi shine saukar da kaya bisa dabba ko bisa mota da sama dai zuwa ƙasa shi alhatsu to abin da za ku ce kenan ibbatun imam shaukani ya ce wasu sukan ce abin da suka ce hin in katun in katun suka ƙara nuno ko taimakon tabi'i na ƙwa'un kawa ƙwa'un shadda sai suka zo da nunun ƙwa'un tukun ta'un ya ce wannan ba daidai na ba yadda Allah subhanahu wata'ala ya ambata din nan dai yadda ya zo a cikin hadisi ya inganta habbatun fi sha'aratin haka nan ne suka ce ba in katun suka ce ba imam bukhari ta hadathna ishaq qala khabarna abd al-razzaq ishaq ibn ibn ibrahim ibn rahoya al-hanbali حدثنا قال اخبرنا عبد الرزاق mun yi magana isaf din nan ko ibn eh, isaf isaf ibn mansur al-kautsaj da isaf ibn ibrahim ibn rahoya dukkan suna riwaya ga abdurrazzaq amma shi ibn ibrahim ibn rahoya ra'un ra'un ko shi ne ke da akhbarana وانجا اخبارنا دقى اسحاق زواج عبد الرزاق فابن راهو يعني ام بنتكو اسحاق ابن راهو يا سياد دوانا وسيشي اسحاق ابن منصور القوفد حدثنا كيف تشوف اخبارنا طيب ابو ذاك ابن ابراهيم الحمد لله ابن راهويا abdurazak ibn ma'amar kenan sanani al-basri قال أخبرنا معمر بن ابن راشد الأزدي جماع البصري ثم الصنعاني عن همام ابن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول أبو هريرة هنا cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال الله صلى الله عليه وسلم ياتي قيل لبني إسرائيل أن أمرتي بنو إسرائيل cewa udkhulul baba sujjada ku shiga kofar birnin nan sujjadan kuna masu sunkuyar da kai a lokacin da za ku shiga saboda haka ana ce ma sujjada sunkuyar da kai a suju ko ba kafa goshi a ƙasa idan mutum ya kawo goshi a ƙasa kamar yadda ka sani a sujud da istilahi yaya zai yi tahiya ba zai yi tahiya ba sai dai al sun kuyawa ake nufi da asujudu wannan wurin wa qulu sa'annan ku ce a lokacin da za ku shiga shiqqatun ya Allah ka yafe mana zunubanmu ka ɗauke mana nauyin nan da ke bisa banmu na zunubai ya Allah ka ɗauke mana ya shiqqatun da sunan tashar mota da larabci tsarin banarar da yana wani kyale shi ne mahabba ko mahabba wato wurin saukar da kaya ko mahabbatu sayyara ko ko mahabbatu kaza mahabbatu kaza inda 'yan mota ta ɗauko kaya to nan ne aka keɓe inda za ta zo ta saukar da kayan nan ya sauko ya ɗauki tashi an fahimta ko saboda haka alhaqqu shine saukar saukarwa ai saboda haka qulu hisbatun ya Allah ka ɗauke muna zunuban da suka nawaya a banmu idan kuka faɗi haka nan nazir lakum khatayakum za mu gafarta muku kurakuran to me ya faru tabaddalu sai suka canza maimakon su ce hesatu adakhalu yazhafuna ala astahihim na farko dai su shiga suna masu sunkuyar da kai suka shiga suna masu jan gindi jan gindi suke yi kafarar rafiba suka zauna da tsuwar yansu ga ƙasa suna tahiya haka nan ana jan gindi ana shiga suka ce ya Allah ya da kace mu na babu fito na fito kenan da Allah Kirkin, kiri wa qalu sai suka ce habbatun fi sha'ara habbatun fi sha'ara maimakon su ce hinqatun hinqatun ko eh suka ce ne filadin abin eh, kwaya a cikin eh, sha'aratun gashi tabbatun fi sha'ara abu mai sauki wanda da suka kurkura suka waɗi ya yi nauyi bisa ga wanda aka ce su waɗi ya yi sauƙin faɗi bisa ga habbatun fi sha'ara amma da yake saɓo ne ce an ya cusa musu sai su ga su faɗi wannan ya fi su faɗi wanda ubangiji ya umarce su saboda haka duk lokacin da uban mutum ya tsaya bisa ga umarnin ubangiji to zai samu yafiya daga ubangiji kamar yadda ya ce wa qulu hisbatun nadfir lakum khatayakum da aka yi haka sai suka canza suka hurhura me ya faru Allah ce fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan min as-sama' ko fa arsalna ne فأنزلنا على الذين ظلموا رجلا من السماء بما كانوا قال الله من السوكي نعم قالوا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرف عن الجاهلين العفو المعروف قال حدثنا أبو اليمن قال حدثنا شعيبا عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن حكربة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال حديث أويلة بن حسن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا فقال قييلة لابن أخيه يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فاستعجل لي عليه قال فاستعذنك عليه قال ابن عباس فاستعذن الحر لأيينة فأذن له عمر فلما دخل عليه قال هي ابن الخطاب فوالله ما تؤتينا الجزم ولا تحكم بيننا بالعدل فقدم عمر حتى هم ان يطاع به فقال له الحر يا امير المؤمنين ان الله تعالى قال لنبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا لمن الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله باب خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين لنا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم asali wannan wannan umarnin zuwa ga al'umma ce cewa kudin afuwa ba zan ka riko da yafiya kada ka riƙe ramuwa idan wani ya ma wani abu kana riko da yafiya kana yatsewa to za ka ta samun jama'a amma idan ramuwa za ka tai jama'a za su ta watsi ba kamar inda Allah ya ce fa ma rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalid alqalbi an yana daga cikin rahama da ubangiji yayi ma shine tausayawa da kake yi wa sahabbanka da ka zamo mai kaushin zuciya mai fushi to da daddawa ce ma saboda ka shugaba sai ya yi koyi da irin waɗannan halaye da ɗabi'u wannan ne zai samu jama'a sannan kuma zo suna mai da'a da biyayya saboda haka zan ka riƙon yafiya wa amr bil urf sannan kai umarni kuma da alkhairi wa arif al jahilin kuma ko da kai daga jahilcin jahilai wani jahili ya maka wani abu to ka da kai al urf shine imam bukhari ce al-ma'ruf wato alkhairi kai umarni da alkhairi حدثنا أبو اليمان كين الحكم ابن نافع قال خبرنا شعيب ان ابن أبي حمزة عن الزهري أبو بكر ثم ابن شهاب محمد بن مسلم قال خبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن ابن مسعود أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس ياتي قدم عيينه بن حسن uyayna ibn hisni hisni ibn hudayfa wato uyayna ibn hisni ya zo da nazala ala ibn akhihi al-harb ibn qais da ya zo garin madina sai ya saukari dan uwansa al-harb ibn qais وكان من النفر الذين يدليهم عمر شيخ حر بن قيس yana cikin mutanen da umar ibn khattab ke jawo su kusa don neman shawarwarin su da kuma taimaka mai wurin ta da al'amuran jama'a yace yabna akhi shi uyainatu yace ya kai dan dan uwana yace mahrum kai. laka wajhun kana da alfarma inda hadal amir wurin wannan shugaban amirul mu'minin saboda haka fasta'azin fasta'azin li alaihi ka neman mini izini zuwa a wurinsa kala hurum na kai ta ce sa'asta'azin laka alai zan neman maka izini gare shi kuwa kala ibn abbas ibn abbas ya ce fasta'azin al-hurru da uyainata hurum na kai ya je yawa dan wasa uye na tiru bukin na lokacin da zai je ya ga amirul mu'mini shine har yanzu ake gudanar da wannan ko yana so ga shugaba sai dai ka laba ga wani wanda ke da alfarma gare in ya so sai shi maka bukin da neman ma izini na a baka dama ka zo ka faɗi bukatar da ke gare ka. Za ka mai haka nan. وفاذن له عمر سأمر يمي إذني كلما دخل عليه فوق سنديس دور عمر قال سيشي هي يا ابن خطابي فوالله ما تغضينا الحزل هي اوتتنا كتير يا ابن خطاب وفي الذي يستوى أن مقدر يبن خطاب أما تعمل المؤمنين فيه. ka ce ya kai ɗan haddari ba daidai ba ne ya kamata ka waɗi ɗaukami da matsayin da Allah ya ba shi ka nuna cewa lalle ka yarda da wannan matsayin kuma kada girmama wannan matsayin ka ce ya amiral mu'minin in ka faɗi haka to ka daraja shi ka ce fa wallahi da Allah nake rantsuwa ma to dinar jazala baka ba mu abu ne kauri ba wato ka zalunce mu kenan yake miki daga babu abin da ya dace wala ta kuma na bil adl kuma ba ka hukunci tsakanin mu bisa adalci abin da kai shi ke ba umar hatta hamma dubi, Umar ya hushi har ya so ya fada mai fa qala da al sai hurruf na kai ya ce ma umar ya amiral mu'mini an ji maganar ladabi ko inna allah ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam lalle ne allah madaukakin sarki ya ce wa annabinsa muhammad sallallahu alaihi wasallam khudh al-afwa karci yafiya wa amur bil urf kuma kai umarni da alkhairi وأعرض عن الجاهلين أما كونك هذا جاهل في الجاهلين حتي وإن هذا من الجاهلين أما وزننا لقد إن جاهلين سوى ذاك وزننا مزنزلو سيسوى غريك نسوطا كونك إن غريك وقال ابن عباس حتي والله ما جاوبها أمر hina talaha alaihi Umar bai ketare wannan ayan ba lokacin da hurrum na kai ya karanto mai ita wa kana waqafan akwai abin da na tsallake wani abani da shi na Allah rama ya karanta Ba'a shubanan kanu aukuhulan kamar duk ba ku tuna da ba dalilin da ya sa malamai ko daga cikin dalilin da ya sa malamai suka ce alƙira'atu ala sheikh aula min sama'i min wadda sheikh ɗalibi ya karanta malami na saurare alƙira'atu ala sheikh kenan ko ko al'ardu ala sheikh suka ce to ya fi inganci fiye da malami ya karanta ɗalibi na saurari saboda irin wannan idan malami ya kuskure ɗalibi ya gani sai ya gudun ya waɗa mai ɗauka cewa haka nan abu yake amma in ɗalibi ne ya kuskure shi malami bai shakkan ya gyara mai kuskure ko wanda zai saba da rumtun allo makarantar allo rairin waɗannan abubuwan shi kan iya sunan in ka ce can wani wuri ka tuna can ka akwai kuskuren da zai ka dawo ka lalaba kuma ka gyara saboda haka kaiwa ƙarshen nan na tuna akwai kalmar da aka karanta wadda ba fassara su ba ina su fito dan da yake قد رويت ابن ابن حذيفة فنزل على ابن أخيه حر بن قيس daga nan sai na tsallake ya wuce wa kana min an-nafar alladhi yudnihim umar ko daga nan kuskuren ya faru wa kana al-qurra'u sahaba majalis umar ko mahar da ta'alar mu'min kuna qurra ko rasule ashaba majalis umar wa mushawaratihi sune cabinet din umar duk gaba da waɗanda an zagaye da shi alarmomi ne hmm. wa mushawaratihi kuma masu ba shi shawara wazirai shi duk alarmomi ne suna babu ruwan shi da shekaru kuhulan kanu bada. shubana dattijai ne ko matasa ne inda lamba ne to ya cancanci ya zama daga cikin cabinet ne dalilin da ya sa ja ibn abbas ne sa cikin cabinet ne da aka yi tuka ya ce ba kusan da kowa ne ya za ka mana dan yaro cikin yabi da majalisa kuna da yara fa ba mu kawo su ba kuma da bai kawo mana ibn abbas sai umar ce to kun dai san kowa ne ne sai umar ya jarraba su sai dauko suratul Fati da suratul nasr yace to ga wata sura ina so a bada fassara idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinil afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba yace me kace yace wanda tijo gaske masu ka an da ibnu abbas cikin cabinet yace labari ne ai manzo Allah ke ba manzo Allah cewa zai samu abin da alfaki zai ci kasashe da yawa da kaza da kaza wani shi ma ce haka nan Kuma da ce to kai ibn Abbas ne kace yace ajalin manzon Allah ne aka faɗa mai ajali ne aka faɗa cewa duk lokacin da ya ga ana ta cin birane ana ta cin birane ana ta cin birane idza ja nasrullah wal fath sannan kuma da cin birnin maka an ka amshi wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja mutane tun ana bin su ana kiran suna kiyawa yau da kansu suke nada delegate delegate sai ku je ku yi mana mubaya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kaga haka to ajalin ka dai ya kusa shi ya kamata ka yi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu da komawa kana tasbihi tare da gode wa ubangijinka kana neman shi gafara innahu kana tawwaba saboda haka sun saukar da suratul nasr na na aisha radiyallahu anha ta ce manzo sallallahu alaihi wasallam a wurin ruku'u da sujuda subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma sirri subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma sirri yana karanta darajar ibn abbas ta hito ko ba ta hito ba umar ya ce ni ma yadda na fahimci suran nan ke nan ke da ka fahimtar ta saura sai aka yi kwatakas hmm? da saboda haka kuhulan kanu aw shubana dattijai ne ko matasa ne to kana fa qala uyaynatu min uyaynatu li akhihi har zuwa karshe inda muka kai mun kai karshe inda yace wa a'rid 'anil jahilin ko ka kauda kai daga jahilai fa inna hadha min al-jahilin wallahi ma jawazaha umruhu hina talaha alayhi wa kana waqafan inda kitabillah ya kasance mai tsayuwa ne tsayin daka inda kitabun lahi abun aya Allah da an karanta aya Allah ta umar bai tsallakewa shi ke an gama da shi in kana so ka yi kwatakyan karatu mai aya Allah amma ba sai su ci burutu ba Allah ya samu dace da alkhairi Allah ramma sai mu أبيه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قوله تعالى خذ عبد الله من الرشد قال ما عبد الله إلا في أخراج الناس ما ينامي طب بسم الله وقال عبد الله بن وقال عبد الله بن برواد حدثنا ابو سلمه بن سليمان امر قوم عبد الله هو من اخلاق الناس أو كما قال حدثنا يحيى <clears throat> شنع ابن موسى ابن عبد ربه أبو زكريا السخسياني البلخي قال عن هشام شنع ابن عروة حدثنا وكيع عفوا حدثنا وكيع شنع ابن الجراح أبو المليح الرؤاسي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير كما جمعها يسن سكينة أبو ذاك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده كنا هشام دان عروة دان عروة عروة كما دان عبد الله بن الزبير أو طيب فعبد الله بن الزبير يقول خذ العفو وأمر بالعرف wannan ayar wala sai ce ma anzalallahu Allah bai saukar da wannan ayar ba illa fi akhlaqin nan ba ce sai game da halaye da ɗabi'un mutane wato Allah na nufi idan an nuna maka halaye waɗanda ba na ƙwarai ba ko kai ka riƙi yahiya suna maka ɗabi'a wadda take mummuna ko kai ka karama da mummuna karama da kyakkyawa an fahimta ko to al'afu waɗin na zuwa da ma'anar ƙari hatta afau wa ƙalu qad massa a barra'a wa sarra em Allah subhanahu wa ta'ala kyale su sai da suka hayayyafa suka yawaita hatta afau da suka yawaita afu kuma na zuwa eh, ya yi saura abinda yayi saura yasalunaka ma za yunfiquna qul al-afwa suna tambayan ka me za ka ciyar kace abin da ya rage daga larurar ka ciyar da iyalinka ga wani abu ya rage kun za ka sadaka ciki za ka diba ka bari su a sadaka haka yadda ko to ba ga abin nan abin da ya rage ake magana ba sannan ko ba ga ƙaruwa na hayayyafa da makamantarsu ko dukiya ake magana ba sai da yana magana ne kan halaye da ɗabi'un mutane na'am wa qala abdullah ibn eh, abdullah ibn al-barras shi kuma yace haddathana abu usama shine hammad ibn usama qala haddathana hisham an dawo ga isnadin ko hisham ibn urwa kenan bihi an abdullah ibn zubair qala amara allah nabiyahu Allah ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wasallam an ya'khudha al-afwa ya riqiya fiya min akhlaqin nasin daga halaye da ɗabi'u na mutane aw kama qal ko kuma kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi aw kama qala eh, sahabbai yawanci suna amfani da wannan kalma don gudun kada ya kasance abinda suka faɗin ba daidai ba ne daga abin nan nazarci suka manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma abin da shafi ubangiji su ce aw kama qal sannan muka kai karshen suratul a'raf sai suratul anfal minti hudu to Allah rama muka ce to minti hudu nan za mu dasa aya mu tashi a farkon suratul anfal insha Allah muna da sanarwoyi ko na'am akwai wa'azin da za a yi nan gobe insha Allah wadda Zainab jafar mahmud adam rahimahullahu za ta gabatar a nan ga iyaye mata nan masallacin abu huraira gobe idan allah kai mu a karfe goma na safi saboda aka yi kokari a kawo iyali don su zo su amfana da abin da allah subhanahu wata'ala ya kowace mata ya mata baiwa na ilimi da kuma bayani da kuma asirai na mata da sanin zamantakewarsu ta duniya da kuma lahira karfe goma safe insha Allah a nan masallacin abu hurairata radiyallahu anhu in kuma Allah ya kai mu ranar lahadi akwai karatu wanda ko kuma daura wanda na jinsu da'awa ya insha shirya wanda Dr. Nazir Gwani yake yi akan shatibiya za a yi ranar lahadi allah ya kai mu shi na takwas wata wuri a wannan masallaci lokaci karfe tara rabi har zuwa karfe biyu kamar yadda aka saba registration kamar yadda aka saba za a yi shi yan an zuwa tausar ne insha allah allah ya samu dace shi kuma walima wadda makarantar makarantar barkatu sunna da ke zuwa lokacin ƙarshen jagorancin malam bello yabo ta shirya a kan ɗalibai da suka samu matsayi kusan su bakwai kitsa kusan guda uku da kuma daftoci guda hudu za a yi wani mace a watan institute karfe ranar asabar allah ya kai mu karfe hudu da rabi lokaci karfe hudu da allah ba da ikon zuwa allah bane wata ala na cewa wala su zafu an fusa kuma kalmar gwani din nan kuma faɗi ko ahalar sunna kajiya